jam'iyya mai mulkin kasar ta shugaba biya rdpc ita ce ta lashe kujeru 63 ita kuma jam'iyyar adawa ta sdf ta samu kujeru guda bakwai kacal dama majalisar dattawan na kasar kamaru kujeru guda ɗari ne ta mallaka amma guda saba'in daga cikinsu hukumar zaɓe na ƙasar ta ba su hurumin zaɓar 'yan majalisan sai kuma kujeru guda talatin shugaban ƙasar ne yake da hurumin naɗa su na tambayi barista yahaya ɗan jam'iyyar adpc a jihar arewa mai nisa musamman a garin Kusiri, ko me zai ce kan wannan gagarumin nasarar da suka samu. Eh, gaskiya zan nuna <laughs> farin ciki na yi wato baya misaltuwa saboda haka babu abin da za mu ce ma ainihin abokanmu kamfiloli da suka yi zaɓe sai dai godiya. Alhaji Ibrahim mai yaƙi ɗan jam'iyyar adawa ne na jam'iyyar SJF ya shaida mini cewar dama suna jiran hakan. sakamakon zaben dama tun ba na ga maka ita gwamnati ne take yadda zaben ta yi tsarin zaben ta yi daga dama kuma dama kowa ya san cewa a yadda kansala suke a kasar nan bayan da za yi wannan bakon ma da su da suka bamu ma mun ga sun bamu da yawa don ba musulmi ma za mu samu wannan bakon ba mu yanzu duk abin da muke jira a kawo zaben mai kasa mu fito mu yi zabe mu sashi a gefe shi kenan mu canja komai na kasar da mu sashi a hanya Mr. Jera Masina masanin harkokin demokradiyya ne na kasar ta jamhuriyar Kamaru ya yi mini fashin baki kan yadda ake jiran shugaba biya différentes formations politiques dans le cadre de ces élections sénatoriales. A ƙasar Kamaru dai akwai dokoki daban-daban na demokuraɗiyya. Yanzu dai muna jiran shugaba biya ne nan da kwanaki goma daga yanzu nan da aka ba da sakamakon zaɓe ya naɗa 'yan majalisu guda talatin amma ta ko'ina a cikin ƙasar zai zaɓe su. Yin hakan shine zai ba shi daman gudanar da mulkin sa a ƙasar jamhuriyar Kamaru. Mahama Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru. If i my.